ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين حقيقه ranar tashin alkiyama ranar da Allah zai rarrabe a tsakanin bayi wata rana ce da Allah ya yi alkawarinta ga halitta gaba ɗaya zai tara su a cikinta.